bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, sanin gaibu kashi na tara. Mikiwa za ta yi ta wuce uwar ɗaki ya hannunta, me saka ba za ki tsaye mai tsayayyen magana ba. Taɓe baki ta sanan ta ce mishi, a gani na ai mu wuce zancen nan ko? To ko babu amfanin dawo da shi baya. amma me gaskiya zaki kashe aurenki ga lalatai tana kallon shi lalle ma akan wannan ka dawo dama hmm. taushe ɗakin ta saki abinta a ranta tana faɗin aiki ne bai ishe ka ba da ya ishe ka da baka zo tambaya ba Allah na tuba ko mutuwa kai ai na gama aure balle da ranka gaji yadda ake ji ne kai ma birnin London a hankali ya fito Latifa tana rike da hannunsa gefen shi saraki ne ya mishi duk abin da zai yi na ganin likita Na'ima mata saraki na gefe tana mishi sannu kamar su mai da shi su Duk wani zirga-zirga saraki ya Ko dai ya samu ganin likitan ba shi gado aka yi. A hankali sai da ya kwashe kwana biyar ana kula da shi kafin aka sallame shi ya dawo gida. Bai yadda da kowa ba sai matan sa. su matan suna yayin mansura ne. A wannan karan ko zuwa raƙin ba ta fuska ya mai da hankalin shi akan abin da yake gabansa. Sai dai ya sauya sosai idan ba a gaban ummansa ba ya ajiye wannan ya shawabar. Ya juya ya koma namiji sak Duk lokacin da ya ji labarin mutuwar Mansura, baki ɗaya ko hira haka ba shi da lokacin yi da kowa. Sai ma 'ya'yan yayinsa idan suka ji shiru, za su biyo shi ɗaki su dame shi da surutu. Haka zai zuba musu idanu har su gama. Ya saka wa kansa shirin dole, musamman idan tunin da mahaifinsa ya ki amincewa ya bar shi ya shiga cikin gidansu. Wannan abin yana bonin ɗinsa, very crazy. Zai ya ka fahimci yadda yake. Tun tasowarsa ake son haɗa shi da mahaifinsa amma ba ci nasara hakan ba. Sai akan mutuwar a bakkaunarsa. Idan aka lubi fuskar shi kamar bai taɓa dariya ba. ba in mm, ba in mm, mm. ai wani irin yanayi ne mara daɗi ga shiru kamar kurma kai baki ɗaya abu tarafi ya masifar sauyawa wanda hakan ya saka dole 'yan uwansa suka kira mahaifiyarsa suka gaya mata halin da ake ciki a cikin ƙasa da wata guda ya zama sai a hankali jin haka ya saka ta ɗaga hankalinta domin tsoron karkunci ya saka ya haɗe zuciya ya mutu sai da suka kai ruwa rana kafin sultana ya barta ta zo tare da direba uncle kamil suka tafi ɗauko ta lokacin da ta iso cikin babban mashigar ba zai idanu tana neman sa cikin ikon Allah ya dago mata hannu lokacin da ta ganshi sai da jikinta ya sanyi da sauri ya nufe ta tare da amso kayanta yana kallanta Abu Turab kashe kanka zaka yi ne ta faɗa tana ƙara mamakin sa wato baki ɗaya tsoro ya bata bata taɓa zaton al'amarin ya kai haka ba sai yau domin duk gaya mata da maina ko sarake suke gani take kawai sun kasa fahimtar shi ne sai yau da ta ganshi da idanunta jikinta yi sanyi sosai haka suka nufi har gida idan dai mishi magana sai dai ya mata yaƙi haka suka isa gida shi ya kwashe kayan ita can faɗin ɗan wanda ta sauka a nan ta yi wanka ta huta can sai ga su zuwa rata jalila matar kamal da ke irin mutanen ne masu iya sha'ani ba ta yadda da kowa ba sai danginta ba ta sake da su zuwa yara ba gani yadda suke mata sintiri ta ce bari atil ni fi mahadimin ki wallahi haka kawai ban yadda da su ba tsoro suke ni da ya ummi dai tana faɗin ta katun kika kasa yadda da hadimai to idan Allah ya saka ya kamar zai zama sarki ya zaki hala zaki a kwaso mana a gida dare ta saka ta ce mata ni kudu da ta zan kwaso turawa kawai jini na ne ya da duk wanda zai fito daga cikin gidan sarautar nan tun bayan mutuwar da nake jin a jikina ba su da gaskiya duk wanda yake cikin masarautar nan shigo abu bai saka ta zuba mishi idanu son ka ga inda ka tare kasan ba kuwa dan Allah je ka amka aski ka dawo kai kai ma huta da wannan yanayi yasma haka ya faɗa yana barin fala kudura ta kai koma eh baki gani ba kaf idan na ce akwai wanda yake kulawa to na miki ƙarya domin duk na ce ni mimi haka ta bai shi baya magana daga yes sai oke iya su yake hada shi da yan uwansa don ku shekarun jiya sai da dadi ya mishi fada na dai suna cewa zai koma makaranta idan shiga cikin jama'a zai samu karfin fada da kansa domin ko halin yanzu ya kasa fada da kansa ne zuciyar shi ta ci karfin shi ne da zai yi yaƙi da ita to da wasu abubuwan za su yi sauki gani nake kamar ba abu trap dina ba ya sauya sosai ki ci gaba da addu'a domin shi yake bukata wannan shirin nashi ai ba kanta in ji hajiya kudrat haka ne kam zan ƙara kaimi kafin na koma za mu tafi saudiya da shi ko zai samu sauƙin wasu abubuwan insha Allah abinci da ci kaɗan can ko sai gashi ya kuma shigowa fuskar nan ta yi fayau zama yi ta zubo mishi abincin umi ya oke watsa mishi harara tai oya buɗi baki ba dole ka lalace ba babu walwala babu cin abinci mutum ya ƙare kamar kuɗin guzuri ta shiga bashi abincin yana ci tana rarrashinsa shigo latifa ta same su a haka sai ta ji sun masifar burge ta ta zauna tana mai buɗe bakin da ita ma ana saka mata abincin duk da yamma ta yi sai da ummi ta saka su a gaba suka fita abubuwan da suke damu su hadda nauyin a da bai sauke ba gani yake bai kyauta ba da mai neman ta ba bai gaya mata gaskiya waye shi ba ga mansura ta tafi ta bar shi yanzu ya san tazarar da take tsakaninsa ba zai bata damar ganin shi ba na cewa zai dawo a hankali ya fara sakin jikinsa domin ummi amma ba dan kansa ba duk da haka sai da ummi ta shirya mishi ganin likita na musamman ta kai shi likitan ya dube shi bayan san gaisa da junansu sannan ya ce mishi mr ali me ke damun ka shiru yana kallon windo kasancewar lokacin zafi ne mr ali ina jin ka kallon likitan ya sannan ya ce mishi babu komai babu komai gashi mahaifiyarka ce da kawo ka eh babu komai dakta ka taɓa shiga mugun yanayi ne a rayuwarka ko ka taɓa jin babu daɗi a wani abu da ya faru da kai murmushin ya ƙi sannan ya ce mishi babu bana jin daɗin rayuwa ne kawai kamayya shiru yana kallon kofin kofi ɗin da aka ba shi tun ina yaro na taso tare da ita ne ban taɓa barin wani abu ya cutar da ita ba sai da aka mana bai ko ta rasu shine nake jin babu daɗi kallon shi dakta ɗin yayi na mutu da shi yasa ka shiga kunci da damuwa eh to bana ce ba amma kuma ina kewarta amma addinin musulunci ya baku wasu abubuwan da mutukan naku ya mutu kuna mishi ai ko kai baka yi ne dago kai yana kallon likitan sannan murmushin dole ya ce dole ne wannan to me suka baka manta da ka nema auren wata ba kurban shayin yayi sannan ya ce neman auren wata ba sauki domin sai ka fara jin karfin jin soyayya kafin har a kai ga zancen aure kaga kenan tikita za zaka dole sai an ɗauki wani mataki na rayuwa kafin a cimma wani mafita amma idan ka jaraba idan baka manta ba akwai mutanen da suke da kwanjiran haka a tare da kai cikin sa har da mahaifiyarka ko ka fi son ganin ta cikin gunci da damuwa ne murmushi yana kallon ruwan kofi din yace ce ban da burin saka su damuwa sai dai zuciyata ta yi nisan da ba za ta ji kira ba idan lokaci ya komai zai sauya komai zai koma mahallinsa na ainihi amma yanzu bani da karsashin da zan iya tunkarar mace domin na san da gani haƙi ta wahalar da kan mu zami to me zaka ba junan mu wahala shiru likitan ne kafin ya ce mishi bayan yarinya da ta rasu ka taba haɗuwa da wata mace shiru ya kafin ya girgiza kai ban haɗu da wata mace ba sai wata yarinya karama ta na tsaya maka kai makarantar da kasassu kallon shi likitan ne yarinya kuma za ta kai shekaru nawa ajiye kofin yana faɗin ka gama ko akwai saura yadda ya miki sai ya bawa likitan dariya ya murmushi sannan ya miƙa mishi hannu suka ƙara ba suka fito suna ƙara tattaunawa sannan likitan ya kalle shi na wani lokaci kafin ya ce ba ka da matsalar komai matuƙar ba mugayen mafarkai kake ba sannan da muka ba ta da yawan da za ta hana ka bacci kiyota ne bai fita a ranka ba amma yana da kyau kana dan fita shan iska kamar kallon kwallo yan tafiye-tafiye yawon bude ido ko zuwa bakin beach idan ta kama ka shiga ƙungiyoyin agaji da taimako yana da kyau domin zai rage maka damuwarka za ka kama kai ba damuwar ce da kai ba akwai waɗanda nasu tafi taka ka kula sosai idan ka samu hali ka ƙara tuntuɓa na oke ya faɗa bayan ya fito ummi da latifa ne zaune suna jiran sa ka fito a wuta eh ummi na umma mu dai ko ummi cewar latifa murmushi ta sanin ta wuce wurin likitan suka wuce cikin ofis ɗin shi sannan ma albai da matsalar komai sai ta kewa yarinyar da ta rasu sanan a hiran da muka yi da shi akwai wata yarinyar da ya haɗu da ita ina ga ba mamaki idan da zai zauna kusa da ita to walwalar shi za ta dawo sosai wace ce ita haka kuma me suka ka faɗa haka gyara zama likitan ne sannan ya labarta mata yadda suka yi da abu turab shiru tai kafin ta ce mishi yanzu babu maganin da za a ɗora shi a kai babu shi da kansa zai bawa kansa magani domin yakin ba na kowa ba ne na kansa ne shi da kansa zai yaki kansa mutum ana son ya dawo daidai sai ya tsaya tsayin daka ya bawa kansa komai babu wanda ya sai mishi wannan faɗan ki fahimta kocin yarinyar da ya sako ta a zancen shi ba wai ya sako ta don yana da wani abu da ita bane asali maka mai yana jin babu daɗi ya tafi a batta ne ba tare da ya ce mata goodbye ba amma idan ya kasance haka ne zai iya neman ta yi mata sallama na gode sosai likita bayan babu wani abu eh to na gaya mishi abubuwan da ya dace domin samun saukin shi a nan ya zayyano mata abubuwan da ya dace su taya shi ta yi mishi godiya suka ba asibitin tun daga lokacin ummi ta lashe takobin ba za ta bar shi ba sai ta saka shi ya daina kuncin nan kuma haka ne haka suka cigaba da tafiya da shi haka ta ɗauke shi su je nan su je can idan ta kama kallon kwallo ne a tare suke tafiya a cikin wani yanayin suka tafi umara babu laifi ya sake sosai sai dai rashin magana ne kamar ba shi ba duk da latifa take makale min shi kuma ita ma ummi ta yaba da halinta ya saka duk inda tana mai janyo hankalin yarinyar tana da kyau ga hankali uwa uba bata da hayaniya kamar na sauran yan matan kuma sai ta ga dacewar su da shi a turab din domin yarinyar ba ta da fitina da kiriniya haka suka ci da mashi addu'a da kulawar da suke bashi da ba na wasa ne hakan ya saka shi dole yake sakewa ko don ummin su a can gidan Najeriya kuwa tun sultana ya dauke kai idan aka mishi magana abin da sultana budi tunur dai har ya kasa hakuri domin tun da daban musu gidan ta ce kowa ya ci kansa yake cikin damuwa duk abin da za a yi baya burge shi asali ma ya yi ta faɗa kenan sirri na shi sun biyo budi tunur suna mishi abin da ransa yake so don haka ya ga kafa kowa a bangaren shi Yau kusan sati hudu kenan da tafiyar ta yana zaune shi kadai a ɗakin sa. Ya zuba wani karamin hoton ta idanu a gefen gadon sa. Hoton ta yi shi tunda kuruciyar ta ne, don haka ya saka shi a wannan wurin domin ɗakin bai zama a cikin sa, kuma ba a cikin sa yake kwana da matan shi ba. Yana son badi a matsalar ta cika rashin kunya ne, kuma tun can baya haka take. Wai shi jinyo karfe sha biyu saura, kiran layin ta yi a kashe, don haka ya kira layin maina ya same shi. Assalamu alaikum, barka da dare abba. wa alaikum salam barka dai amma kun yi hankali da kokari yan matata fi billahi idan bata yi tunanin dawowa ba ko ba za ku tuna mata zaman aure take ba sai ta zauna a tsakanin ku tana kalle muku mata idan ba a muku daidai ba ta hawo musiba an mallake mata yara inda yake faɗa za ka rantsi da Allah wani abu akan mishi yana gama faɗar mai ne ba shi hakuri yana tari muri ne ya kama ka baka je asibiti ba eh amma zan je insha Allah bai wani jima da kama ni ba da haka suka yi sallama Washe gari da safe, mai ne shiga cikin gidan kawunsa ya ce mata, Ummina, yaushe za ki koma gida ne? Kallon shi dai kafin ta haɗe rai ta ce, Abban ku ya kira ka ne? Shiga nutsuwar shi sannan ya ce mata, Eh, ki kira shi, nan ma ya fara tarin. Yaushe mura ya kama ka? Na ga zafi ake yi. e zan je asibiti na ga likita. Allah ya baka lafiya. Amin ya Allah. Zan tafi wurin aiki. Allah ya bada abin da aka je nema, ya kuma bada sa'a. Allahumma amin. haka yabar gidan yana girmama rigimar da aka yi tsakanin iyayensu bayan fita shi da kira layin sultan dauka ya cikin neman rigima ya fara sauke mata halin uwar shi sai da ya gama jidalin shi ta ce mishi ka san Allah ko kuma sako min yara na cikin maganar mu sai dai wata ba ni ba ka taɓa jin labarin mace ta saki miji to a na za a fara wallahi ka fita idanuna na rufe ba zan dawo ba da kake cewa matan yara na zan saka musu ido waye ga maka ina da wannan halin babu abin da ya dame ni da su idan matan sun so su dafa su babu abin da ya dame ni kai da da mata me zaki da akwala iri na aure kuma idan na ce ba na yi babu mai bin dole ka fahimta amma bari adnur tun da nafi sabilillahi ya ji ko fushi ba sai sai da jikoki suka miki kawanya na ta idan ne kuskure zaki zauna da ni a haka ne dan Allah ki dawo dakin ki ina bukatar ganin ki a haka bana jin dadin rayuwata baki ɗaya da yake kalamar romantic da rarrashi ya saka jikinta ya sanyi ya ce mata idan ma ni ke son gani na zo ɗaukar ki insha Allah jibi ina hanyar zuwa don Allah karki ce min a'a kin ji nur shiru take maza ta ce mishi ba sai ya zo ba amma din tunawa uwar shi da matan shi ita fa su mijin ya dama shi ya saka suke bin shi ita kuma sultanat dan ta babu yanda za ta yi da shi Allah ya kulla sai ta yi haƙuri oke ka zo ka dauke ni da gaske ya tambaye ta eh da gaske mana na ta maka wasa ne insha Allah zaki gani ya faɗa cikin zumuɗi ai dama ba cewa ta yi ba ta san shi ba rashin fahimta ce kawai da kuma shiga a tsakanin su yake haifar masa da rashin zaman lafiya da za tsaka jikinta jinin shi yake yawo lungu da sako na jikinta ba ta jin za ta iya mutulci akan zaman su tunda komai ka gani mukaddari ne daga rabbul alamin sannan za ta iya daukar haka a matsayin kaddarar ta ce babu wani abu da za ta iya sauyawa a kan rayuwarta ko na yaranta shi saka take ƙara zage dan wurin tsayawa yaranta da shi kansa sultan din ko da sultan ya bayyana tafiyar shi london abin ya ba kowa mamaki duba da yadda a tunar ta tafiyar dutse a hannun riga ya saka baki ɗaya haushe ya kama mariya da badariya uwa uba turai ai gani suke su da ba su ta girma ba baya wannan azarbabin balle ita da ta girma wani irin munafikin jiki ne da ita da baya nuna girmanta a iya gashin kanta ne zaka fahimci haka da muryarta amma bayan haka gyara jikinta take bala'in yi ba ta wasa da gyaran jiki hatta ce mata ba irin tasa bane ba komai take zubawa a cikinta ba wani abin da ban sani ba har abin motsa jiki tana da shi a bangaranta su ko kuwa ka ganshi ya zama rushe kuma su masu aiki ke kula da cikinsu ita ko ta ki yadda da haka ita ke sarrafa komai nata shi saka take ƙara haukata sultan babu abin da ya dame ta haka suka gama ihun su ita ma sultana ta gama mitar ta ta haƙura tunda ba ta da yadda ta iya sai dai tana kan bakanta har abada yaron ba dai a tunar ba za su taɓa zama cikin masarautar ba domin ta lura baki ɗaya so suke sarrafa danta da mukaminsa ita ba za ta ma iya ɗauka wannan gangancin ba za ta tumi cincinsa daga sultan ɗin har ba dai a tunur tunda ta lura yarinyar ba ta da mutunci so take kima shi ta bari za ta yi ta wannan karin bitin din ya zo babu daɗi digiri na sa'adi daga ranar ta zo za ta koma wani kalar tausayi ga sarki shi ma an dauke shi a sokoto ya koma gombe duk sai ta koma kamar mariniya babu abutara babu sadiq kalin yan uwanta maza da mata ta yi tana son tambayar su inna amma bata san yadda za ta fahimta ba rubu hannun yusuf dai tana kai hannun ta goshi me saka inna mun bata zo ba a haka suka kusa hutu Rahila kuka ta yi musu ita ba za ta tafi gida ba, da za a bar ta to da za ta zauna a makarantar, amma babu hali. Duk da sauran na murnar komawa gida, amma ban da ita. Gani da take takure ne saka sa'adi ita ma shiga cikin damuwa. Domin ko da ta tambaye ta miki damun damunta, cewa ta yi babu komai. ka ga jarabawa ba ka gane kanta. Kwanakin da suka biyo baya kawai suna tare ne amma babu daɗi, kamar an musu mutuwa. Ranar da za su yi hutu kuwa kwana suka yi suna hira. Washe gari suka da kwalliya aka zo aka ɗauki kowa. Sa'ada da Rahila ne ƙarshe shi ya saka da aka zo ɗaukar ta ta ƙi tana son ta ga tafiyar rahila haka ko ya faru wurin ƙarfe biyu na rana aka zo ɗaukar ta suna riƙe da hannun juna haka suka yi ta kuka da kira aka raba su sannan suka tafi cike da kewar junansu abdulhakim biki bitri birede an yi bikin da ba taɓa yi ba domin yaran iyayensu manya ne masu kumbar susa an yi wasa da kuɗi kamar ba a so an yi barna da almubazaranci sai dai mai fatan allah ba da zaman lafiya da zara a ɗaya ba a bangaren ango kuwa babu abin da zaka ce ya ƙara da shi a auren sai ciwon kai da kuma barazanar da ciwon shi yake kan yi alama zai tashi haka ya wuce gidan shi da yake bayan gidan ya shi a nan suka tare kullum afiya da tofiks na gida tun bikin da antifari da ta zo ta irin matar da aka aura mishi sam yarinyar bata mata ba domin tana da bala'in raini da rawar kai don ko da aka ce mata ga matar babansa ta zo wani kallon shekeke ta mata haka ya saka baki ɗaya take tausayin rayuwa abdullahi irin matar da oshi take so kenan bayan biki da kwanaki ya kai ta gidan anti farida ba laifi ta samu karɓa ta musamman hakunya sai da ya kama yarinyar nan domin yadda ake mutunta ta daga nan gidan yayin ta ya kai ta har zuwa lokacin babu wani abu da za ta ce na aure ya shiga tsakaninsu sai ma ƙara lalacewa domin tsakaninsa banda ina kwana baya iya komai asali ma baya dawowa gida kan lokaci ko da ya dawo ba zai shiga ba haka ya faru ne sakamakon shigar da take yi a gida idan ya ce zai ɗauka to zai iya mutuwa a cikin kwanakin akwai abin al'ajabi da ya faru ya fito wanka ya shigo ɗakin duk da ya so kauce mata amma da kyarinya wayo ne da ita haka ta saka shi a gaba bai san yadda aka yi biye mata ba sai da kuma ana zare numfashinsa daga jikinsa saboda na kokarin motsa jikinsa ya sarrafa shi amma abin ya ci tura ƙarshe su ma ya a wurin faru haka ya sa ta nufa gidan hajiya ta gaya mata suka fito aka kai shi asibiti dalilin wannan ya sa dole hajiya ta dawo da safiya gidanta domin a da likita ya mata bayani dan ta mutuka aka ce sai wani abu ya fara a tsakaninsu to zai mutu gani take kamar ƙarya ne an haka ne domin a rufe ta shi ya saka tunda Abdul ya farka ta haushi da masifa da bala'i kamar za ta rufe shi da duka inda take shiga ba ta nan take fita ba abin da sai sun fiyar da kai yana rike da kirjinsa har ta gama bala'in bai ce mata cikan ki ba a haka ya samu awa uku da matsalalle a sallame sa haka aka sallame shi suka nufi gidan hajiya mai kulki an samu ci gaba inda ba a zato da tsammani domin ta ko ina ka shiga za ka samu mutane suna kokarin fitar da yaran yaransu zuwa makarantu har cikin sunkuru makiyaya da manoma suna kokarin fito da yaran su neman ilimin zamani da na addini sau tare mutane zaka samu suna yi wa malam amina ba'a da cewa yadda aka nemi kai ta bara yau ita ce ta mana sanadin yaran mu suke samun karatu da ilimi tun abin baya damun shi har ya kai ya fara damun sa ya daina fitowa waje ko sallama a cikin gidan shi yake yi hankali abin da ya shuka ya fara sa domin yadda ya tsangwami ade sai ka shi ma da sa mutane sun tsangwame shi har da ya mishi habaici da man ganu ake cizga mishi wanda ya saka shi shiga kunci da damuwa yana ji yana gani depression ya sako shi a gaba yau juma'a yana son fita sallar juma'a amma tsoron abin da zai iya faruwa ya saka shi kwance shi a ɗakin shi yana tunanin yadda yau sa'adi shi ma yau gashi duniya ta yi mishi ɗaurin goro daga labulen ɗakin inna dai tana kallon shi yadda ya koma ya saka inna ta shiga cikin ɗakin tana faɗin yanzu yau juma'a rana mai falala da albarka malam kana kwance a ɗakin ka wai na tambaye ka malam me ke faruwa ne babu komai hmm, ta faɗa tana kallon ƙofar ɗakin ya zaka ce babu komai bayan gashi nan ana iya hango damuwa karar bisa fuskarka me ke faruwa ne ina yaron nan Aliyu da yake zuwa ya tambaye ta kansa a sunkuye ina jin ka dama na sayan masa da sa wurin mishi idanu dai tana kallon sa ka sayan mishi da sa'ada ba ai na ji ba da sanin haka Allah ya kyauta to yanzu me yasa ka shiga damuwa hmm, ban san inda yake ba na nemi shi na bashi kuɗin sa ne ya dawo da ita ban gan shi ba ƙarshe ma mai gari ya tabbatar min da ya bar garin nan ina tsoron kar sanadin abin da na aikata rayuwar ta ya lalace Allah ya kyauta tunda ka sai mishi da ita ai ka san ya saye ta Allah na tuba ko bai an daina sayar da su bal yarinyar da Allah ya jarabce ta da lura irin na Sa'adi ina imaninka da tausayinka suke da zaka sayar da yarinyar da ko magana ba ta yi Allah sarki ubangiji ya kyauta daga haka ta juya ta koma wurin girginta har abada ba za ta taba gaya mishi ina sa'ada take ba balle har wani ƙazamin tunani akanta. ta Allah ya tsare mata sa'adanta domin kowace satin da ire ya zo ya tabbatar mata da sun yi hutu shi saka take haɗa mata kayan komawa kafin lokacin ya yi don ma Allah ya bata yara masu tausayi da jin ƙan junansu Allah shi ya bata su kuma sai sanya mata su a matsayin sanyin idaniyarta musamman mazan da Allah ya fifita su yi masa albarka a cikin neman su da su matan ma suna ƙoƙarin turo mata abubuwan da suka samu sai dai samun ɗa namiji da na mace akwai bambanci amma tabbas duk abin da suka samu suna ƙoƙarin kaiwa mahaifiyarsu yanzu babban abin da yake ƙara ɗagawa malam amina hankali yanda ake ƙara cewa ana ganin Abu tara ba ɗan Najeriya ne wani abu ya kawo shi kuma ya gama ya koma kasar su wannan abin ya saka malam amina a cikin tashin hankali da damuwa domin haka Allah ciwon tsaitsaye yake ga yawan zurfafa tunani wanda hakan ya saka shi zubewa duk da daman can baki ba ce da shi ba kamar yadda sultan ya yi alkawari aiko hakan ce ta faru karfe goma na daren juma'a ya sauka a garin landa mena da sarki suka je rabo shi idan ka ganshi yau babu manyan kaya shiga ce irin ta zamani hannun shi ɗaya da sandar dogarawa ba wai dogarawa ta larura ba a'a ita kanta rike sanda a hannun sannan annabawan Allah ce kuma haka kulle sarakai take rike sanda a hannunsu haka ya saka shi fitowa ɗas da shi Logas ɗin shi mene ya amsa yana murmushi domin sun bar ummi ana mata hanna zuwa ta yi aka yi mata gyaran gashi shine ma ya aje ta a wurin salon ɗin. Ina jin shukuriya mata shi tana cewa ni wanda mai sultani yake cewa sun rike mishi mata. kawai tsabar kulawa ce da lafiyar jiki da kuma abincinta domin kafin a fara manta lallan sai da ta gama ɗaura komai sauran su shukuri za su ƙarasa sultani ya kalle su ya ce na ba wa ƙarami kallon juna suka yi da sarki kafin su san yadda za su kare ɗan ƙautansu ya tafi makaranta wace ɗan makaranta yaushe ya fara tare da mene fara suka suka zama mishi idanu tare har da riƙe ƙirjin shi ka je asibiti kuwa gida kai yana sauke numfashi fita da sauri ya samu wurin da babu kowa ya da majina mai haɗe da jini ya dawo maina anya ka asibiti ban yarda da kai bane wallahi wallahi na je hawo ta kirje a gama amma babu komai sun ce ina shan ruwan sanyi ne cikin bacin rai sultan ya kalle shi ya ce halaka yaro ne da za a ce ka daina shan ruwan sanyi ka kula da lafiyarka da rayuwarka yau ko babu mutuwa akwai tsufa dole idan na gaji da mulkin nan kai zan ba ku saraki haka ne abba ya kalli maina yana dariya girgiza kai maina ya zauna a gefen shi direban saraki ya ja motar abba mulkin kwara ta mai zafin nama ne da sanin halin mutanen cikinsa Allah ya gani ba na sha'awar mulki sai dai ko saraki wani wani mulki saraki ya taka ka san me ka faɗa na sani mana ni ba jikina yana bani cewa rayuwa ta bata da tsawo gaban sultan ne ya faɗi kallon mai na saraki ya ce mishi like me ni ma ina jin kamar bani da sauran tsawon shekaru da rayuwa don kun gani ni kuke gaya za ku mutu ku banni afuwa abba suka faɗa kusan dukansu lokaci guda haka suka isa gidan jikinsu a sanye a ɓangaren baki suka kai abbansu an gyara wurin tas mai ne wuce cikin gida tarewa yake dama yana shiga ɗakin sai ya saka ki ya cire rigar shi wasu irin rashes ne a gefen sa sun yi jaji haka ya shiga ban ɗaki da ta kwarar ruwa yana gamawa tari ya ce gani ashe dama bai yi fada tari yanzu har da jini ta hanci ta baki sai da yi sosai fuskar shi ta wani irin fayo kamar babu jini a jikin shi yana gamawa ya wanke fuskar shi da ruwan zafi ta yi ja domin idan ba haka ba zai daga wa iyayen shi hankali shi kuma baya son daga masa hankali kusan asibitocin da ke garin nan babu inda bai je ba an rasa gane ciwonsa har gwajin kansa sai da aka yi masa amma babu wani kansa ciwo ne kawai da ba a san kan shi ba shi ya saka shi ma ya ɓoye iyayen shi wannan al'amarin babu wanda ya sani shi ɗaya yake ta yawo da shi bayan ya fito ya huta kafin yana faɗin baƙi a can suka haɗu baki ɗaya aka buɗe shafin hira banda abu tarab da ya batan dabo hira sosai aka yi sai magarba aka watse maza suka nufi masallaci mata kuma suka wuce ɓangaren su sai wajen goma saura abu ta bai shigo gida suna zaune a falo ana hira ya shiga ya gaida kowa sannan ya kalli ummi hankalin shi na kan abubuwan shi sai da safin ku ummi ke min addu'a gobe muna da interview daga haka yabo falon yana mamakin ina abban su bai wani damu ba domin ya bace ne a gidan dan baya son wani abu ya hada su dan hayo yana jin zafin abban su hango idon mutum yayi kamar mara gaskiya shan jinin jikin sa akwai wani abu da yake faruwa bin inuwaye kici ki ci bisa kai da zuwaira kallon ta yi sosai sannan ya ce mata me yake yi a wurin mm, dama kukan mage na ji na ce bari na duba juya ya ce mata kalaba bayan tambayar da ya mata wucewa ɗakin shi ya tura zai shiga ya ji motsi a dakin. dan dakata waye kafin ya kasa da shiga alhamdulillah ta in tsakar gida biya hakuri mu kwana anan mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma ku cigaba da kasancewa ta tsakar gida ku cigaba da kuma na rayuwar ku tambaya cin yara korafi ko yabawa haka zalika ku cigaba da time sharing a gurgurun ku na da Facebook gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida